Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna uwar mijina kashi na goma sha ɗaya. Awa uku suka shafi a sama kafin jirgin ke sauka a babban filin jirgin da ke birnin Maiduguri. Matan da kansa ya kira bukar ya faɗa masa isowar shi, wanda dama tun suna gida ya faɗa masa za su biyo jirgi. in sun kara cewa zuwa ɗauke su bukar da kansa ya zo filin jirgin ya ɗauke su zuwa can gidan nashi da ya kashe mai da al'umma mata da maza waɗanda suka zo ɗaurin aure babban falon na gidan bukar na aka sauke su wanda su kansu yan uwan bukar ɗin da suka yi tozali da ma'azzar ɗin sai da suka raina kansu domin sun ga tsatsar kyau ilimi da kamala tare da zanzan kwarjini ba shakka da hira ta dace da samun gwarzon namiji haka suke faɗi duk wanda ya fito daga falon bayan sun gaisa bukar da kanshi ya shiga cikin gida inda mata ke gudanar da sha'aninsu yana magana magana kan a kawo masu ma'azin abinci kafin su wuce ɗaurin aure jin ango ya sa gidan ya ɗau buɗa lokaci guda kafin ka ce kwabo an cika gabansu da abinci nau'i daban-daban sai wanda suka zaɓa shirin ne ya kalli ma'azin ya ce ango ka sha kanshi to za ka taɓa ne kafin mu wuce ya faɗa yana ɗaga mai hira tsarki ma'azin ya kafin ya ce sai dai kai domin na ga kamar kafi ni bukata ya faɗa yana ci gaba da danna wayarsa dariya su ba sabaro suka shige da ita suna faɗin shi ma yana kukan yana kukan aure so yana kukan aure ya ba cin abinci ƙara gara su kai kafin shirya na shirya babbar rigarsa yana faɗin to ango ai kuka lafiya an wa ku sakon har ku sako maraka kafin kafin an jima ya bada yana zama lokaci guda yana bubuɗe kulolin gaban shi sinatir ne sai ta bin tuwon shinkafa sai kuma farar shinkafa sinatir suka zuba da naira alayyahu wacce ta ji nama da man shanu suna ci suna tsokanarsa suna dariya shi ko yana gefe ko kallon su bebe yana latsa waya shirin ya kalle shi yana tura sinatir a waki yana wai eh wai na ce ya fada yana kallon ma'aza wanda ya dago yana kallon su wani wata ya sashi ya ce amarya ba nan ne gidansu ba ne iya eh, aka yi ma'azin ya fada cikin ɗage kai dariya shi da mai kafin ya ce ta ko hilma wata ban ji ba balle kamshin ta kasan an ce yan mai maiduguri ba dai kamshi ba ya fada yana tauna kashi dariya da jabir da ya ce kwarai kuwa su dama da kamshi ya san su ko da kai mu'azin ya kafin ya ce sai ku shiga ciki duk wacce kuwa gani tana kamshi to ita ce amaryar ya faɗa yana hararar su nan suka sake kwashewa da dariya suna cin abincinsu ko a jikinsu da aka suka kammala kafin suka share hannayensu da bakinsu da tishu babu darewa sai ga bakar ya zo ya ce su fito su shiga ciki su ga zai da gogonnin zahira kafin su ranka ya zuwa gun ɗaurin auren domin lokaci ya kusa cikin jin daɗi suka miƙe ma'azan na baya baya suka yi yasa gaba ko da suka shiga nan suka ga dangi kowace ta ci adanta amma sun naɗe jikinsu cikin lafaya wanda abin ya burge shirin sun gaisa da kowa da kowa don kowane ɗaki sai da suka shiga Ƙawar bukar ita ce a wutar sa aisha sunanta sunanta aisha suna ce mata ashe ta fito da gudu da wani kasko a hannunta wanda yake cike da garwashi ga turare yana fitar da ƙamshi ta fara zagaye ma'azin da shi tana sakin guda nan da nan guri ya kaure da guda da wake-waken su sai ya sai abin ya koma kuma kallo ga su ma'azin domin abin ya ga su shirin domin abin ya burge su tunda suka fito da su suna daukan bidiyon yadda mata suka zagaye ma'azan. kowace rike da kaskon turare suna mai fishi da yaƙi tare da buɗa. da gyar suka bar shi ya isa ga magana wacce ke ta faman saka mishi albarka bayan ta saka hannunta bisa kan shi tana Allah ya albarkaci auren ku madu da zahira Allah ya ma rayuwarku albarka ya baku zira'a ta gari ya zama da ku lafiya kau da fitina ta gama faɗa tana hawaye gabaki ɗaya jama'a suka amsa mata da amin shi kanshi ma'azin jikin shi ya sanyi shi ma ɗin da amin yake amsawa sihiran suna ta yashi ɗayar sama wasan suka samu suka fice daga gidan saboda yadda aka yi mai ta suna ta kirarin zaira ta yi dace da gwarzon namiji suna fitowa suka shiga motoci sai can gidan babba shatima inda za a ɗaura aure ko da suka isa guri ya fita da al'umma sai wanda ya gani lokacin da ma'azin ya fito daga mota wasu sun ma ɗauka a madine saboda kamar da suke yi sai daga ba suka fahimci shi ne angon babba shatima ya ci fararen kaya da babbar riga har da rawani bakinsa kuwa ya ki rufuwa masallacin da ke kusa da suwa na aka shiga domin ɗaurin aure wani yaya gaba karshe ya amshi auren zahira inda mai gayya mai aiki babba shatima ya nema ma ɗansa ma'azan auren zahira kansa daki naira dubu ɗari shaidu sun hallara kuma an nema sun bada cikin lokaci alkawarin allah ya tabbata tuni 'yan shaida su kawo sanarwa saboda farin ciki babba jatima a rungume ma'azani yana kuka kamar karamin yaro kowa ya ɗauka kuka murna ne amma shi kan shi ta ɓangaren shi ba haka ba ne tuna yi da ɗan uwansa madu uwa uba fadi wadda duk sun kwanta dama rashin su babban illa ne a gare shi maraici ya lullube shi haka ya koma ya rungume bukar yana kuka yana yi mai godiya shi kuma yana murmushi kawai domin yana jin sa wani iri duk da ya cika ma shatima umarninsa jama'a kuwa da dama zunɗe suke te zunɗansa suke suna cewa dole shatima ya makale ya haɗa aure ya ga yaro ya zama mutum ga kuɗi ga dukiya ga uwa uba kyau bayan ya manta ɗumbin musgunawa da takurar da Salima ta fuskanta sanda ta zauna tare da su da yawa sun zo su ji ya haima za ta yi in ta ji wannan al'amari kun san dai mutane ba ka da gadon su amma suna da gadon bakinka a can cikin gida kuwa lokacin da masu shaida suka sanar da an ɗaura aure ƙannan ya kura da ke ɗaki tare da zahira wacce ke zaune kamar mutum mutumi ta kasa fahimtar me yake faruwa da ita abin ya ɗaure mata kai in aure za a yi mata wa za a ɗaura mata ita da ko zance da saurayi bata taɓa yi ba Ba Bata gama mamaki ba ta ji sun rufe ta da buɗa lokaci ɗaya suna mata ambaliyar turare. Ni gaga ita suka yi suka fito da ita falo suna faɗin takawar ki lafiya yarinya mai babban matsayi. Haka suke faɗa mata suna tafi da iyo. Gefe ɗaya kuma suna busa mata hayakin turare. Tuni hira ta ji ta fara ruɗewa. Idanuwanta sun ci ko da hawaye. fahimtar haka da ya kura ce ne sa ta isa gare shi tana faɗin dan Allah ku dakata da wannan guda kullum baya ta ba ta kan hayaniya ta faɗa tana rukota ai ga hira na jinyar kura ta rukota kawai sai ta fara jikinta lokaci ɗaya ta fashe da kuka cikin rawan murya cikin farin da gaske ni aka yi ma aure ta faɗa hawaye suna kallo mata kallon ya kura lokaci ɗaya ta mata ta ji hawayen sun zubo mata kawai sai ta ta suka faɗa kuryar ɗaki har ko rufo kofa Fara da ita kura kai kafin ta fara share mata waye tana faɗin kibar kuka ‘ya'yata kin ji. Farin ciki zaki da godiya da Allah da ya daga darajar ki a yau ɗin kika zama mata aure. Kabada tana kallon kwaya idanta. Idanuwanta ne ƙara cikowa da hawaye kafin ta ce ta za a min aure ban sani ba. Kuma ma waye na aura. Ta faɗa kanta tsaye amma cikin sigar yarinta. ya kura ce tana zama kusa da ita ce karki damu. Yanzu ba da daɗewa ba za ki ga angonki kuma na tabbata rinkiyar ganshi sai kin gode ma sai mana saboda zaben da muka yi miki. Ka faɗa tana dariya. Abun mamaki ita ma da dariya ce tana rungume ta tana faɗin. Amma a nan gidan zan zauna ko? Ta faɗa bayan ta ɗauko tana kallon ta. Shafa kanta ta hau yaranta tana ayyana yarintarta har yanzu na. Wata har yanzu take damunta wata ba ta amsa ba suka bi gidan ya ruɗe da guda ana ma ango kirari gaban zai gida ne ya fadi ta kara magalgale kura lokaci ɗaya jikinta yana rawa dan kallonta ta yi cikin tausaya kafin ta ce kin ji ko ga angontan ya kara so maza ta shi shiga wanka ta ji ki shiga wanka bari na turo ya gana ta kara shirya minki na san ki da kima ya buƙaci ki. tana faɗa haka ta zame jikin da ta fice tana share kwallon da ta biyo ta waje ta fito inda su ma'azin suke dangi sun mai su suna sakin guda da sa albarka duk inda ya girta jinjina ne domin duk inda mutum yake to ma'azan ya kai cikin ɗakin ya kura suka shiga suna gaisa da baki ana ta saka albarka da fatan zama lafiya ita ma kura ce ta sa albarka tana hawaye lokaci dai tana kallon ma'azan ba tare da kowa ya ji mai ta ce ba dan kunkuyowa ce ta ce sai mako ta amince kallon ta ma'azan ya kafin ya yi gayataccen murmushi ce ta amince domin da ya ta na zo nan kallon ban yarda da kai ba ya kura ta mai kamar za ta yi magana sai kuma ta fasa har sa gama gaisa da jama'a ba su ga ko a amarya ba su kuma ba su tambaya ba ita kuma tana can cikin ɗakin ya gana ta gama a shirya ta cikin wata shadda green doguwar riga wacce ta ji aiki bayan ta ne ta daga faya fuskarta tana kirkiri da haske ga ta wanda ya haska ta sai zallar yarintarta ta ƙara fitowa ko da zana ta ja ta zuwa falon hasu ma'azin sun fice daga gidan fitowar su yasa suka ƙara sakin wata guda na ganin yadda amarya ta yi kyau kamar ba ita ba su ba su suna fitowa shirin ya kalle ke ce kai ni ko wallahi na gaji wai dangin naku ba sa karewa ne ya faɗa yana ɗaure fuska shi abu jala cewa wallahi ni kafafuwa na sun fara zafi fa kuma ga shi bikin na kamar ba kamar ba 'yan mata sai matan aure mazan da ke jin su ya musu banza domin shi ma ya gaji gaskiya yana buƙatar hutu shi yasa ya nemo bukar ta waya domin ya zo gidansu da ke maiduguri suka nufa suna zuwa dama a koyon da suka saka suna kula da gidan komai yana na a muhallinsa sashin su dai na da da suna matasa nan suka yara zango kowa ya gwaje yana sauke numfashi barista barawa ce amma sai gobe za mu koma ko don wallahi ba zan yi tafiya yanzu ba harara zan yi wurga mai yana fadar rago kawai hala wani aiki kai ya faɗa san da yake kokarin faɗa banɗaki. su ko kowa gujewa ya kan gado wasu gaji mamakin su kawai ma'azin ya kamar wasu mata Mun suka zauna a dare ba sake fita ba suna ta zancen bikin yan Maiduguri. Haddasa Abduldaran na cewa shi ma irin na barista zai yi. Nan zai makale. Dariya suka yi mai kawai suna ta yancin shagiyancinsu na abokai. Ma'azan da kansu ya kira bukar ya faɗa masu cewa shirya da amarya da mutum biyu domin sun riga da sun yi bukin ɗin jirgi. Karfe tara na safe za su tashi. Jin haka ya sa bukar. ke mai babu damuwa insha Allah a nan ne masu kai maganar kayan ɗakin ta nan ma'azin ya ce a basu sai zuwa gaba da aka suka yi sallama suna gama gamawa da shi ya kirawo ummi kusa miskol bakwai amma bata ɗauka ba dole ya haƙura ya koma kiran hajiya hajiya ce ta ɗauka suka gaisa tana tambayar su an ɗaura aure lafiya ya amsa mata da alhamdulillahi ya zarce da tambayar ummi yana yana kira ta ba ta ɗauka ba a biya zuciya da ta sauke kanta ce lamarin salama sai a da ma'azam wallahi kullum tun da kuka tafi bata fito daga ɗaki ba na yi nasiya na gaji na da fada amma da a banza kuka kawai take ta mai mace kima Allah ya isa ta faɗa cikin nuna damuwarta domin abin ya ishe ta zuciya ma'azam ce ta wani irin bugawa ta ummi ta amince ne don babu yadda za ta yi amma abin na zuciyarta ɗaukar da kai ya kafin ya ci hajiyar mummi tana so na kamu da ciwon zuciya ne ya faɗa cikin rashin hayyaci girgiza kai ce kafin ta ce ma duk duniya ba ta da wani sanyi idaniya irin ka na abin da kaga ta yi tana yi ne don sun ɓata mata eh dole za ta ji babu daɗi don hakika ce mata fadi sun zalunce ta amma kuma rayuwa babu yafiya ko fa Allah muna yi mishi laifi ya fi mana na mu mutane ajiyar zuciya zai ya sauke kan ya ce shi ke na hajiya ran da wani ta waye gari na faɗi na mutu sai ta sai duka ta ɗauka ya faɗa kamar zai yi kuka bai ba ta zarafin magana bai ce a shirya abinci da lakunan saukar baki gobe jirgin karfe tara za su biyo da za ko magana jiya ba ke bai yankewar ransa na masa kuna rana baccinsa da daga ne sallah ya kwane na yi da roƙon allah ya sassauta zuciyar ummi akan wannan aure tunda bakin alƙalami ya riga da ya bushe to masu sauraro a ranar dakata sai ku biyo ma lokaci na gaba insha allah